لو صحك المخصوص na ku yake ba ka a lausa haka nan dai na rudewa ka yi to ina ruwa waye kai baka da mabokin gaba masallacin duka wake faɗa da kai mayu ne to kai a'udhu billahi mayu ne na ganin maye ko kai Allah ya Allah ya Allah maganin mai tsafi malam rahina ya wani to haka gine ba shi wannan ba za ka gan shi ba na'am لو صح كان sama mala umar bai ma kaurin ba ina san wajen wasu littattafai sha subhanallah in baka zo da shi ba je wajen ɗanka kwata da ɗanka nan ka dinga kallo ya fi inna lillahi ya waye da laifi kai ne da laifi abdulaziz a wai ai ta kaga wani ko ya aiki a kai tsaya abin me me me me roba roba nam eh. ka ga jijji ne ba cika ke ka daina kallo na ina jiki kai ma kana cikin wanda zan sa kaga ba akwai dan gyare gyare ko akwai wani abun da babu to shi ake bukata a gani bane law sahha kana hul maqsusu bis siddiqi qat an ghayra dhi nuqrani ya fita aiki هذا وأولهم دخولا فهو جب فهو حماد على ذات بالرحمن إن كان في السراء أصبح حامدا كان في الضراء فحمد ثاني هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله رباني وكذا الشهيد فسبقه متيكن والجدير بذلك الإحسان وكذلك المملوك حين يقوم بالإنيد باق بغير وكذا فقير ذو عيال ليس بال بل ذو عفة ƙididdigo masu fara shiga aljanna masu fara shiga aljanna su wane ne kuma kullum mutum so za a ce farkon nan kada ta wuce mutum to amma ma'ayyuka ne لو صح كان عمومه المخصوص wannan umumi da aka ce na baya umar dan khattab shi ne mai kwankwatsa yin kafirai ko munafukai ne faru kudini lahi na asiru kaulihi wa rasulihi wa shara'i imani lakin na hu asarar da'ifin fi himmatu. ruhun yusamma khalidan bi bayani ko to amma da hadisi ana cewa tunda na farko da siddiqu ne amma ana ganin faruku ne ko saboda hadisi wannan hadisi sai dai hadisi na da rauni sai aka ce to shi wannan hadisin law sahha a ɗauka ma ya inganta kana umumuhu cewar shi umaru ne zai fara shiga ya gaba ɗaya makhsusu an kebe shi umaru ne zai fara shiga amma banda abubakar in an cire abubakar to umaru ne amma ha abubakar na nan to ba ba umaru ba ne ba abubakar ne sai ce wannan umumin da aka zo zai riga kowa a mutanen mabiya annabi muhammadu wannan in an cire abubakar shine lausaha kana umumuhul maksusu bis siddiqi dole akwai bis an wannan gaira zina qur'ani wannan ba mai musu mutumin da yake cewa a gabatar da ni a fara min kai a gutsure min kai na da gatari ya fi min dama dama da in shugabanci mutane akwai abubuwa a cikinsu ai kaga ba ma zai yadda ba shi هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات الرحم wannan dai fa awwaluhu farkon mai shiga aljanna farkon masu shiga aljanna wajen shiga dukula fa huwa hammadu shine muhammadu wai mai yawan godiya hamadu an faɗe shi a bayan alal halati Ina godewa Allah kowane hali an samu yana godiya ga Allah ne idan aka samu sai sabon Allah bari a saki jiki a mutum da dai an samu to ana murna yau an halartar da haram saboda murna to galiba ne murna abin take kawo halaka to amma shi ina abun baki ciki sai a ce maka wai me yake da suna yanzu arna ke haka musulmai kuma sun bar haka wannan rigar kishiki ne mai cewa lokacin da ake faɗa tsakanin isra'ila da kaza anan jaridu suna ƙarfafawa sojojin musulunci gwiwa a ce ku ci gaba ku ci gaba da yaƙi da wance da wane yan rawa za su yi walima a cikin wuri kaza ku je ku ƙwato musu wurin su je su yi walima a wurin ‘yan rawafa ‘yan dirama, haka ana ƙarfafa sojoji da gwiwa, maza ku bar kaɗa ƙasan ku warga da ƙasan za ku yi wasa a ciki, su wani da wani suna son su yi wasa a cikin gari. Su kuwa can suna azumi, irin su, suna karatun littafin su, suna menene suna sadakoki, suna ƙarfafa kaza, suna menene din addininsu. su. cewa mu wasa wasa wasa da abinda mutane ma da hatta kai yanzu ana magana sai a ce ai tafi saboda murna maganan yayi hada wa awwaluhum dukulan aidin fa huwa hammad eh kuma ma hammad ne amma ba irin nashi alal halati hammadul lirrahmani alal halati yana godiya ga mai rahama a durin tsin da shiga ciki ya samu ina godiya ga Allah ya rasa ina godiya ga Allah ba lafiya ina godiya ga Allah yana da lafiya ina godiya ga Allah in ka kana fi sarra'i asbaha hamidan ina cikin sarra ina godiya ga Allah kaga wannan asbaki da ko kalmomin suka eh, suka zama suka ilawi tun da kaga shakiran tun da shukuru godiya ga neman Allah kaga ibada ne aw kana fi dharra'i fahamdun sani in yi shiga matsatsi godiya na biyu ne an kashe wani, an kashe wani, an kashe wani, sai alhamdulillah alhamdulillah wane ya riga shiga aljanna ya rage ni don an kashe a algarkawi kuma ka kuma wuri ka zana ka kama kuka kai ma shi ka mutu idan mutu shi ne abin da ake bukata amma ba za ka zauna ba ka ce a ce yau ba ka da mabiya sai masu maka kuka alaji ba ka da mabiya sai waɗanda in ka mutu za su yi zaman makoki. Allah ba ka da mabiya. Ba ka da mabiya masu maka zama sai masu maka zaman makoki. Amma in kana da mabiya ka mutu to ga wasu na zuwa su masu sun sai irin wannan mutuwan. Wannan su ne mabiya. Kala halatir eh. إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثاني هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرباني هذا wannan shine wannan da arifun bi ilahihi masanin abun bautansa wannan shi ya san Allah wanda ya zama aka san haka bai san Allah ba wasifati shi ya san siffofin Allah wa kamalihi ar-rabbani wa kadha shahidu fasabukuhu mutayakkin wa huwa al-jadiru bidhalika al-ihsan ay haka nan shahidi wanda ya mutu a filin yaƙi don taimakon addinin Allah kuma Allah ya gani Allah ya karba fasabquhu mutayaqqinu rigayansa ai tabbas ne shi wa huwa wa huwa al-jadir shi fi kuma duka cancanta bi zalikal ihsani wa kadhalikal mamluku hina yaqumu bil haqqaini أعطاكم بغير رواني sai ko Allah na fakiri kenan wannan ba shine fakirin da zai riga attajirai zuwa aljanna fakirai za su riga attajirai zuwa ga aljanna to amma fa masu ibada ice haka nan ainihin almamluku bara kaga irin su abul aliya bawa ne ya musulunta ya haddace ƙur'ani kullum sai ya yi sauka kuma yana ba da haƙƙin iyayen gidansa ba zai yi ba wai don ramadana ana ramadana aka ce za a yi karatu ka koma ofis ka zana ka ce ga yi azumin nan azumin nan in ban ya kamata mu tafi hutu ba kana aiki ba na me kan murje kawai bai yiwuwa a ce kana ma'aikacin ka zo ka kwana ta hajjudi sana kuma ka je ka ce za ka bacci a aji a bacci a aji ko bacci a ofis daina ka je kai wancan aiki ya fi kai wannan kwanan saboda haka nan bawa ne amma eh, hina ya ƙobo bil ne ya tsaya da haƙƙi biyu ya tsare haƙƙin iyayen gidansa ya tsare haƙƙin Allah to su wa'annan su ne masu shiga aljanna a farko za a ce jiya za a yi nadama ne inda kullum na ce za mu yi nadama za mu yi nadama ina yaɓa muku ne ni dai zan yi nadama ya koma bil haƙƙai sabbakon tawa ne yana shi na cikin eh, yan masu tsere ba lalace وكذا فقير ذو إيال ليس بالملحاه بل ذو إفة وصيان حقا نم فقيري ga ina da iyali fakiri ne ya auro mata sun ma haihu yana ciyar da ita daidai gurgudu yana shayar da ita iya ƙarfinsa amman fa ya yi gum da bakinsa baya maula baya maula baya bani bani yo bani bani ai ko ka bai kamata kai masa bani bani ba bani bani a ce maka mai isa baka dawo ba ba a sallame ni ba kai yanzu da girman ka sai an baka kuɗi za ka dawo ai ka ga kai da yake da kuɗin ka dawo da ruhu ba wani tauri suka baka mun san mun san gidan mun san gidan ai fakir kuma fa zu'iyaz sannan laisa bil ba ya roƙo la yas'aluna nasa ilhafa kai maula ba ta yi ba balzo ifati mai kamewa da abun da Allah ya bashi wasu kama a ƙara ba za a ƙara ba yaya alƙawalinmu